الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا قال ابو زياد الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد wanda ma sha a kana wa malam ya sha alam yanzu da ke tara wasu wannan majalisi mai albarka a duk wannan lokaci da muke kara duk littafin mai albarka ne ya tsari shi na imam abu zakariya ya ahmad bin sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu da abin da yake daidai da kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne Allah ka samu gane kuma su ƙarfin zukatan mu wajen ɗauke mata. Allah ke mana muwafaka ke mana da ke cikin wanda za mu karanta a yau idan ba mu manta ba kuna cikin babu tahrimun nazar ila al-mar'ati al-ajnabiyya wal amr bil hasan li ghayri hajatin shar'iyya da mun karanta hadisai hudu cikin wannan babu mai albarka saura hadisai guda biyu wanda su suka saura hadisi na farko daga بن مسلم shi وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم استجبى عنه فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصران رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح wannan hadisin yana daga cikin hadisan da wasu malaman suka yi tsokaci a cikin riyadu salihin suka samo shi daga cikin ahadis wanda suke da ɗan rauni wanda abu jamsan ne da suke ɗauke da shi lahu ijiba malamai suna lura da su sukan yi kuma amfani da su don wasu shawahi da gefe ba wai don gundarin kiyaye hadisin kawai ba Allah ya sa mu dace hadisin yana cewa ummu salama mata ce daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tana cikin mahafin mu'minin da ita da maimuna bintul harith al-hilaliya ita ma ummul mu'minin daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ita ummu salama take cewa da ni da maimuna muna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ina annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan zauna da matansa fiye da daya fiye da biyu ko dan zantawa hira ko wani abu kuma da ya shafi shugunul bayyiya amma an kwana ya tashi kuma zai je ɗakin wacce yake kwana da ita wanda wannan bai hana dan kara da matan ka biyu ku taru wuri guda kuna hira ko kuna wasu maganganu ba wannan bai shiga bai nuna an ci haƙƙin wanda ake ɗakin ta wannan baya nuna dan ana ɗakin wata mace kuma sai a haramta sauraron ɗayan wanda addini bai yarda da wannan ba da yawa wasu matan neman haƙƙin sai kan yi ƙofa har su ga cewa bai dace dan mijina na ɗakin amarya ni ya kula da mu ko yana ɗaki na ya kula a maryama ko ke nafsila ya zama rayuwar tashi a kiyama Allah ya sauka to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna da matansa wani lokaci duka wani lokaci ma kai kullum yakan shiga kowane ɗaki ya ji damuwar ɗakin ya ji damuwar mai ɗakin in abu ne da zai iya yi mata ya mata abu ne da zai bata kuri ya bata bal wasu har sukan yi masa wani ɗan tini na sha ko wani dan kunun ko ku da suka san yana so in ya shigo ya gaishe su su ba shi kuma da wannan duka ne shiga hukukuna wacce ake ɗakin ta ba to da haka in kuma kai din ka san ba za ka yi zama mai amana da kiyaye gaskiya ba in ka shiga la'alla wasu abubuwa za su iya zewa baya to sai ka kiyaye sai kuma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kame sa ya fi kowa kame sa ya fi kowa lura da haƙƙin da yake kansa na wani Allah ya sa mu dace to suna nan tare da ni fa aqbala ibnu ummi maktum sai abdullah bin ummi maktum yana daga cikin masu kiran sallah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin lajanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da yawa daga cikin musulmai sukan dauka Bilal bin Rabah shi kaɗai ne ladarin manzo Allah a alaihi su to Abdullahi ta Ummi Maktum ma yana ciki kamar yadda Abu Mahzura shi ma yana ciki da dai masu da ya tabbata dukkan su suna kiran sallah wasu kuma da aka zo hijira zuwa Madina an bar su a Makka sun ci gaba wasu da aka yi fatu Makka an bar su a can an raba wa biyu wasu na Makka wasu na Madina ala kulli hal Abdullahi bin Ummi Maktum yana da cikin masu kiran sallah shine ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke da azumi in kun ji kiran sallarsa to asuba ta yi kowa ya daina cin abinci ya raba musu shi da bilal ya idan bilal ya kira sallah fa kulu washrabu ku ci abinci lokacin sahur ne fa innahu yu'adhdhiru bilay wa idza sami'tum azana ibnu ummi maktum ko daga lokacin azumi ya kare kuma sai ku daina fa innahu rajulun a'ma la yu'addi hatta da asbahta asbahta baya kiran sallah har sai an gaya mai yi asuba ta yi so da haka daga kun kiran sallar sa ma'ana kenan an gama sahur in ma mai wani abinci zai daina azumi ya suma daga lokacin ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wayannan mataye na ji suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma lokacin da ya shigo sai ummu salama take cewa wa zalika ba'da an umirna bi hijab lokacin kuma an umurce mu da sanya hijabi ma'ana kuya kar wani namiji ya gan mu kar mu gaishe shi ne ma'anar hijab yadda za a yi karka ga matar da bai halatta ka ganta ba ko bai ita ma karka ganka to ai haka din sai inda akwai larura وقال nabi صلى الله عليه وسلم اجتنب عنه sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki in ya karni ya ga muku ita ummu salama sai dai mamaki da ita da maimuna bintul harith inda baya gani wala sura za ta yi dan kan ya gansu wa kulna ya rasulullah alaysa huwa a'ma la yusiruna ba makahu bane baya gani wala ya arifuna ai ma san ma suwaye ba wani kuya za ne kuma وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعم يا واني أنتما idan shi baya gani shi makawo ne kudin makashi ne ba kuma ba ganin sa alastu masu surani shin ba ba ganin sa ai za ku gan shi mana kenan ashe yadda mutum yakan gama ce ita ma tana iya ganin sa ta yadda aka umarci namiji ya kame ganinsa da jalekelekken mata to haka su ma matan aka umarce su daga kame kawunan su daga lekeleken maza nan baya nuna da kin sa ni ka ko ke rufe gidan ki da gila ko wani abu da zai sa ba za a gane ki ba ke kuma ki yi kokarin zura wa maza ido ko ki kokarin da kin gane suwaye suwaye kinan da yake kan maza yana kan mata kisa a da aka tashi umarnin jamke ido maza da mata aka umarta kullum mummini ya gudu min afsari wa kullum mummina ya gudu min din kowanne an gaya masa kiyaye ganinsa kiyaye tsaraicinsa namiji ne ko mace kowaye daga cikin maza ko mata umarci su da haka kenan in ba wata larura ba da zai sa kallon matan ba amfani haka su an ba wata larura da zai sa kallon mazan ba amfani ke sa a ji a kasar hausa ma za ta samu mata ba su kyauta unguwa ba sai da gaske da ba a garin su amma da duniyar ta zama wayewa ta yi yawa barna ta yi yawa su ta ka soke daren aka buɗe rana ranar kuma shi ma aka buɗe wasu fitintunu da dama ana kulli hal addini yana jan hankalin mu wajen kami ganin mu daga kalle-kalle musamman kallon mata akwai fitina a tare da kallon su kuma mu manta ba can baya farkon littafin nan a babu takwa allabi ya ce ittakun duniya wata kun nisa ji tsoron duniya ku tsoraci mata da ina awwala cutar da bani isra'il ta nafi nisa saboda haka mata na da nasu fitina kamar yadda su ma mazan suke da irin nasu kowanne an ja hankalinsa da kiyaye kallon abin da zai haifar masa da damuwa zai haifar masa da kuma cutuwa wannan fata duba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi wannan duk da mun san sarki da daraja irin ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya ja hankalin su ya ja kunnan su dangane da abin da zai iya kai su ga halaka ba su ankara ba ina ga kuma matanmu na yanzu wanda su kokari ma suke yi gayya da mazan yahudi ya gaya musu yana daga cikin haƙƙinsu su zama kamar maza har ma ka ga ana ta tutiyar wai ana ta kai komo ana ta cakar baki wai ana nema mata haƙƙinsu balle in ka zuwa kuma sai ka ga ba wai haƙƙi ake nemo musu ba ana neman a ajiye su a matsayin da Allah bai kai su ba inda Allah ya yi su da rauni ya yi su kamar maza ba to bayan da za a yi kuma a ce sun daidaita da maza kuma ana maganar da daidaituwan sai ka samu a wasu abubuwa ne na fitinar rayuwa masu wato nuna wutar nema wa mace haƙƙi za ga ba ta nema mata haƙƙi a wajen da zo ta yi gini a wajen ta yi faskare a wajen ta yi yaki a duwa yanzu za ka samu ba a tafi don mai a wahala ne da jini wanda kuma an ce wa zai wanda ce a wanda ake na mutu wanda ba aikin mace ba aikin karfi aikin tunkarar damuwoyi wannan sun yadda ba na mata ba ne ba sa matsa a wajen amma harkar kasuwanci harkar shashenci harkar wasu shirme barkatai da sai ka samu a nan ake ta kokarin a ce mace ta yi daidai da namiji alhali Allah ya gaya mana su mata abu ne da aka yi su don ado da jin daɗin rayuwa Allah ya ji awo mai yunar ofin hiliya wacce aka gina ta aka raye da ita a ado da jin daɗi ofin hisami zai mubi an zo ganin fada da aikin karfi ba ta da basira ba ta da hankali wannan ina za ka kawo ta wannan fagen sa الذي الدنيا a وخير mata المرأة الصالحة كذا سنة سيجينا aka جينا su da shi أجلا abinda aka gina su da shi kenan su jimu a gida su gina gidan su gina mai kuma gidan amma da ta lalace sai ana ta kokawar yadda za a yi wai matan dole sai sun shiga fagen maza wani ma sai ga uba ne ya musulmi yana musulmin yana addini a hannun suna da sauransu amma tunaninsa irin na yahu yanzu za ka samu ko da yawa aure man za a baka ta amma sharaɗi sai fa ta yi aiki ba za ta zauna a gida haka kawai sai abin da muke kawo mata in ba za ta yi aiki ba a nemo wanda zai bata ta yi aiki haka su ma wajen da kansu sun saba kansu wannan kai ka wahala ita ta wahala kun dawo gida an rasa mai shi wani sai a gajiye ta a gajiye kowa ne magana yake wa shi ke ko kuma da asusu ba kowa da guje-guje kowa ya samu ya mutu ke ga yaran kuma sun tashi a shata ba mai lura da kuma yan titi za su tashi ku zo ku zargi juna kuma Allah ya tsawo so da haka kowa da fajensa kowa da fajensa za ka samu masu hikima su kansu tura suke cewa wai kowane mutumin jirgi ka gani ya zama wani jarumi ko da taimakon mace ne ma'ana da taimakon mace ita ce a gida ita take zama da shi ta take zuwa da shi yana karami har ya zama mutum amma aka samu wata yi ita aiki kai aiki za a rasa wa zai yi wa gidan hikima wa zai wa gidan tarbiyya wa zai lura da gidan sai ka wahala kana buƙatar wanda za ta sa maka nutsuwa da hudu ita ma a hakan ne za ka ci a samu da Ko kowa ya tsaya a matsayinsa to sai ka samu rayuwa ta tafi da kyau Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta mana su don me da su taskunu ilaiha to ina sakan da wacce ta dawo a gaje ina hutu da wacce ta dawo a gaje sai ka ga wannan iyaye da yawa da su ƴaƴan a zamanin yanzu dai kam sai ka samu an gino akan haka tamkar suna ganin wannan wani taimakon su suke yi alhali babu taimako a ciki Allah ya sa mu dace malai cewa nabi sa'id radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لا ينظر الرجل إلى عورة رجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد رواه مسلم وانا حديثي shi يرى من البياني أكن كلا kallon نبيجي ga auren ɗan uwansa namiji ko mace ta gana na ƴan uwarta mace wanda aksu zalika kuma shine ashaddu wa ashna namiji ya ga na mace na mace ta gana namiji wannan ana maganan a janis kenan wanda idan akwai aure to aure ba abin da baya halattawa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mutumin da zai yi tsirara wa matarsa ita ma ta yi masa kuma gobe wa shagari su je suna hira da wani daban akan wannan irin rayuwa. da Allah ya la'anci masu yin haka ga kone na nuna halattuwa da tsakanin mace da mijinta ba ma macin da ba mijinta ba ko mijin da ba matar mace ba wannan ashaddu wa ajna to ko balle miji da miji namiji da namiji mace da mace kowanne ya ga al'auran wani wannan haramun ne shar'an qat'an kuma wannan din ba wai sai zahiran ba wata hanyar gini wata hanyar jaridu wata hanyar sinadarai da ake rubin da sauransu wanda za ka samu yanzu a kuma sun lalace yara kanana sai ka samu sun shigo wani kusurwa sun taru ba abin da suke kallo sai wannan wanda inda kana ganin abin sai manya sai a wasu wurare yanzu ya zama har cikin ɗakinka har cikin barwanka yana nan sai eh, illa wa rahim Allah isa wani malami yake cewa ka roƙi Allah ya baka khashiyat Allah fil khalwa tsoron Allah lokacin da ka buya ba mai ganin ka daga kai sai ki duk abin da za ka yi ka tuna ba yana ganin ka ya'lamu khawinatul a'yun wa ma duk da cewa akan samu a kafafen yada labarai labarai na zamani su wasu su facebook da sauransu akan iya samu mutanen banzan da za su iya amfani da facebook da kake aiki da shi wani lokaci a turo maka abin da bai da kyau ko su tura ma ko a turo ko kuma ne su nemi ɓata ka ana samun irin wa'annan za ka iya ganin wasu lokaci wani ya turo uzururuka da dama cewa wani ya saci wani sirri na ya yi amfani da fesu na ya yi kaza ya kaza su ana samun irin wani amma dai mutum ya ji tsoron Allah ya san me zai yi ya san kuma duk abin da zai yi Allah yana kallon sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan mutar namiji ga al'auran dan uwansa haka mace kan ta gana yan uwarta haka da namiji ya ya zauna ko su lulluɓa a cikin zani ɗaya da namiji ɗan wanta, haka mace ko ƴaƴanka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce in sun kai shekara bakwai goma to ka raba musu wajen kwanciya mu auladakum bi salawahum abna'u sab'in واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع لم يتقوا جيسوا جسوا أتلا صلوات الله وسلامه عليه suna yin shekaru bakwai bakwai in sun kai goma kuma a rika dukan su don ba ya kai a dake su in ba su je ba kuma a raba musu wajen kwanciya a dole ya'ya ne ya'yan ka ne ciki da suka fito addini ce kai musu haka ina da kuma baki wanda za ka samu wasu misali irin masu zuwa tirani matsalan iya kuyo lokacin kaga wanda suke kwanciya ba bambanci a ce gano ɗaya ne ba bambanci a ce mayafi ɗaya ne kai ana ma samu masu shiyarin mayafi iya kawo wani lokaci ka zo wani ya sa kafar ta nan wani kan ta can amma dai a mayafi ɗaya su addini ya hana wannan da haka yan uwa ɗalibai da suke gama jami'a su je zaɓi hidiman ƙasa nysc duk wanda ya je kam kuma zai ga irin wannan karkatar wanda za ka samu mutum goma suna wanka a bayan gida daya dogon wuri kawai kowa ya tuɗe tsirara yana wanka in kai magana zai ce ya sabo me ba ka da ki ban da ki dole haka so ba wani abu ne kowa ya wanka zai fita kawai wallahi kana so ka yi wanka sai dai cikin dare ka tashi kai wanka kai cikin daren ma zo kai dare ka fita daji baka san me zai faru ba haka za ka yi wankan ka dawo ko kuma a gama sa kun ba ka wanka ka hakura ko kai ta tsaka tsani ga training ga tsalle-tsalle za ka yi gumi za ka yi da shi kaga wannan fitina ce kuma kamar an yi gundan a yi barna kamar ana raya barna ne don za ga ana raba mutane kondom kwararren roba kaga kama an ce ga abin da nake amma wai ne ga maganin kama cuta ko kuma a ce kar a yadda a ganin ja da mata suke amma ba da yaji mace da zoyin da su ki irin idan rayuwar suka zanta a kai ta mummuna wannan fa banda kazantar rayuwar lokacin karatun masu ba aka kai ga wannan fagen. da za ka samu irin wannan barnar to ba ne da ni din ba wai yau bane ni na yi ne na gani duk wanda kuma ya gama jami'a zai yi aiki zai je ga wannan kamfin ba canjuwa suke ba kamar kamar connection ne ko wani kan ma za ka samu haka sai an yi da gaske Allah ya tani saboda haka yana da kyau mutum ya kiyaye wannan imamu nawawi rahimahullahu ta'ala yace ba ma kallon al'aura ba kai hatta kallon fiska ko da na ɗan uwanka namiji ne inda ya kasance amurat hassan wasu to su ma magabata suna kyamarsa don don kawfa min milan da koyi fi Allah ya kare mu Allah ya ba mu ikon kiyaye irin wayannan abubuwa don mu zauna lafiya yake babu da halimin khalwati bil ajnabiya babu da yake haramta keɓewa da macen da aure zai iya shiga tsakanin ka da ita shi ajnabiya ko da an baka izinin neman aurenta ko ba a baka ba keɓe gefe ku zauna daga kai sai ita kaga akwai damuwa neman auren mu a tutar haramun muke neman sa idan Allah ya ce ke mu auren ya yi yiwu shi kenan wani bai yi ba shi kenan ya ga ya haɗa biyu ga zunubi ga ba matar dama damar an yi dace to da Allah su goma kuma su duba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana la yakun wannan rajulun ma'a imra'atin illa wa shaytanu qalibun ba yadda za a yi mutum keɓe da mace daga shi ta ita da shi ɗan shi na uku in ya zo na uku kuma duk abin da ta yi sai nuna masa wani abu ne na burgewa wani abu ne mai kyau duk abin da za ta yi sai gaya mai kyau balle ja da ake ta kukan ana daɗi loga yanzu ya wuce loga ai ba ma zan me za mu kira shi bane kaga abin da yake damuwoyin suna nan barka قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب wannan lokacin saukar hijab ce matan manzo sallallahu alaihi wasallama ko da tambayar su za ku yi na game da ilimi ya zama akwai wani shamaki ba kwa ganin su ba sa ganin kamar makarantun da mata ake koyar da mata ne a ƙasar musulunci ƙasar saudiya za ka samu malami tsakaninsa da murya amma ya gan ko su gan shi ba a haka in kuma an samu mata da za su yi ma ba a bukatar shi in ka ga irin wannan ya zo to dole ya zama wuri ne da ba a matar da za su iya yi ce shi kuma an ga ya babban malami zai muhazara to tsakaninsu da shi murya amma ba zai gan su ba za su gan shi ba in kira da tambaya akwai abin da yake danna ya kara a daga a ji tambayar in ya amsa miki kuma sai a ji zai zan kai haka ma ba mai zuwa muhadara kira da mata ma ba za ku ga malam ba ai ba zai yi ba wata ai ba na kamar namiji ne shi ma wani yanzu in ya zo darasin nan ya ji shi a sama shi yake kamar mai zuba dole sai ya san ko dai ya ganka ko bai ce ba kuma ba ya ganka ne kana magana yana kallon ka kana kallon shi idan ka taɓo laifinsa kuma sai ga yana kura ina ko ka gani ne wa to haka ta wani lokaci wani lokacin da muka yi tunanin za a yi tafsiri na ramadan mu yi haka kuma dan da gaba suka yi da cewa ah, a ka za ta za a yi na iya bai yi ba yawan sabon abu dole aka ci gaba yadda suke so ne an samu damuwoyi Allah ya kiyaye malai babu hadisai guda uku a cikin wannan babu mai albarka جوان عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو قال الحمو الموت متفق عليه ما هو النوع الحمو أي قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه النبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه يتي إياكم والدخول حتى والدخول zai zama jumlar tarihi ya kuma duhula ala nisa ina jan kunnen ku da kada ku rika shiga inda mata su kada ku rika shiga inda mata suke kuna kebewa da su da قال رجل من الأنصار wani mutum daga cikin mutanen Madina yace a fara'aita alhamu ko ya rasulullah idan kanin miji ne ba kowa dan uwan miji qala alhamu mun kana neman almaut wa shi ne ma'ana kanin miji halaka gina kaga a cikin ka duba alƙilan ba wuce ta da da ake wasan kanin miji za ka zo ka gan kaninka ka ta mai da shi kamar kai kai ta kuma mutunta shi da darajar ta shi a kan wani lokaci idan bayan da za a yi ya yi sake ya bar wannan dama ta wuce da wuya ba a samu barna ta shiga ba wani lokaci ba ta da jiki a rasa na waye ba na ka ne ko na kanin ka ne saboda mai kai ka yadda ai kani na ne ba damuwa ita ma ta yadda kanin mai gida na ne ba wani damuwa wani kuma a shaddu min zalika shine abokansa shi ya ba abokansa dama kuma ya gaya wa matarsa karke da aboki na ya zo ya je ganci an ji labarin da wulakanta shi dole ki mutunta shi ki karrama shi kamar yadda za ki zai dawo ya ga abokansa a falansa an kawo shari sun sha sun na suna hira da matan shi yana zuwa sai ya ji daɗi ta funke shi ta karrama shi wanda za su karrama shi ma ba zai yi zai mamaki sai sha mamaki abokan zama za su kara mashi wata rana wannan ba burgewa ba ne Ya yasa wato balarabe da ya fahimci addini da kyau game da mace ko gaisuwa kuka yi kace ya iyali zai ce mai haɗa ka da ne alaƙa ka da ya iyali ina ka alaƙa mu ne da kai wallahi wani akan wannan gaisuwar zai fi sa saki ba fi magana saboda tana neman shiga hakkin gidansa shi yasa kuma gidansu kullum a rike ni ka zo ka danna kararrawa za a zo a leƙa ne an gama ce sai koma sai gaya wa matan shi ba inji in ta ga miji sai ta koma ta gaya ma kuma ba ka nan shi kenan sai ta yi magana ka je a sika baya shi kenan ba wanda ya ga wani ba wanda ya fi jini da wani amma wani ya zo wani abin da kai ci wallahi na taba zuwa neman wani bara nan matar dan jale ko ta ce wani shiga mu jira shi kuma dakin su guda ɗaya ne ba faru ba ciki da faru bane wai mu shiga mu jira shi ya gaya miki ya san za mu zo mai sani ba ba ruwan da kawai ko su zo ya gaya mata duk wanda ya zo ne mana ina ya shigo ya tsani ba ma mu jira shi a wajen ba mun je nan ta ba a haka kuka jira ya dawo kuma na mai gaskiya wallahi yace ba a haka in kai ka bata dama to bai dace ba shari'a bai dace yanzu kai ya ma dace kawai mu shiga gidan ka ka zo ka gama a falo muna shan ruwa muna hira a bi ba to ana samun mutane haka wanda shi bai damu da haka wani bai damu ya zo ga ana hira da matan ya dami da zai doni wani a zaune a kujera ɗaya daga kugu masu shiga nashi ba shi duk wanda yana da wani wayewa ne irin wannan su ne da yasu wanda su ba su damu da gabar na a tare da iyalin su ba sa kishin iyalin Allah ya wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kaga hatta dan uwan miji wa kokari annabi yace wannan halaka ne a shi dama ya shiga gidanka mu koyaya ka kafa doka musu kar su shigar a shi ya kamata su fahimci addini kar su ɗaukar tsana su tsora matar ka kuma daga auren da suka raba ta raba mu da kai yanzu nan kuma sai a samu damuwa da ai matan shi ta raba shi da yan uwansa ba yadda za a yi su je gidan nan sai in yana nan balle a samu uwa mai fitina ita kuma bai ta azazzalo wannan matsalar saboda jahilci da rashin sanin Allah har ta kai ga matar ta shiga kowa ya tsane ta banda shi mijin ba wanda ya damu da shi shi ma damuwa ne a gidan aure Allah ya samu dace hadisi na biyu a wannan babu ya ce wa ibn Abbas radiyallahu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة illa ma'azi mahram kada mutum ya keɓe da mace sai akwai wani muharramin ta a kusa da ita ko da yaro ne mai wayayyen yaro wanda ya san barna zai iya gane wannan barna ne ko a zo da wani yanzu wani da zai ta hira neman aure matar da zo da wani karamin yaro ma shi damuwa ne ya za mu gurin yanzu zo da wani kana da gaskiya kuwa yau ka je yi ta neman auren kuwa me kwan ma ta zo ta ɗaya a ba da ƙanne ne kaka akwai damuwa shi yasa ko da a ce a gidanka ba yara ka sa fitila a waje ka kunna ka je su zo su yi hira za ka ba sa son zuwa gidan wai dole sai an shiga nuna kaga akwai damuwa sihiran da za a zo neman aure na gaskiya ai kana so a sani me yasa an auren ke so a cika a neman sa kuma ba ka so kowa ji a ga nuna ke akwai wani abu duk ne neman aure na gaskiya zai so a gani zai so a sani amma ba na gaskiya bane kuma zai so ya koya Allah ya kiyaye wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana muhimmancin mace in za ta gana da na namiji to lalle a samu wani wanda zai zamanto muharramin ta ne yana tare da ita حديثنا كان شيء أبابي يشي وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القائدين كحرمة أمهاتهم ما من رجل من القائدين يخلق رجلا من المجاهدين في أهله فيكونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم رواه مسلم ولا عجيب أن سأمشي لك ونا حديث أبي بريدة رضي الله عنه يجي من الله صلى الله عليه وسلم يجي حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم wato haramci na matan waɗanda suka tafi yaƙi an tafi yaƙi wasu an zaɓe su sun tafi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah sun bar iyalansu a gari tare da wasu wanda aka basu rukon gari kuma su ba su shiga cikin mayaka ba zai yi da uzurin rashin lafiya ko da uzurin tawaya a jikinsu ko da uzurin rashin guzurin da zai kai yaƙi ne kowanne uzuri ne wayan da ba su da abun yaƙi sukan zo da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki ɗawainiyarsu daga wasu amwal da aka tara na ganima ko jirya ko karat ko na wani wannan har ma in ya zama babu din ta wallan wa alina wani tafi da mai jam za su juya suna kuka ba a samu mai abin da za a ɗauki nauyin su na zuwa yanki to saboda haka sai su zauna amanar matan waɗanda suka tafi yakin yana hannun su to amanar da haramcin tinkarar su kamar yadda iyayen ku mata suka haramta muku ne yadda mutum ba zai nufi mahaifiyarsa ya nemi takanta kamar matarsa ba haka matan mujahidin da aka bar wa ƙa'idin mana kenan wajibi su kiyaye mutuncinsu su wajibi su kare yadda mutum zai kare mutuncin kansa tsakaninsa da iyayensa mata ko kuma ya kare kansa daga dukkan wata mace da zai iya afka mata a fagen haramci to matan mujahidin ya girmama sosai a kansu kaga wannan karamci na musulunci kenan koyarwar musulunci na gaske kenan amma da ba sa musulunci na gaske kamar makaryata da suka shiga musulunci da karya don su lalata shi su ne yan shi'a alaihim ake tambayin wata a shi'a akwai niyaba ma'ana mutum ya tafi ya tafi tattakinsa ko ya tafi seminansa ko ya tafi wata halkar da ko wata ɗinsa da suke faɗa a wani gari don yana da aboki a garinsu zai iya wakiltarsa a gidansa ya yi hulɗa da matarsa kamar yadda da yake yi ka ji amsar da ta bayar da ce ai namiji garkuwa ne ba a bari mace ba miji wannan hakki ne ma a kansa ya je ɗauke mata damoyin da ko da irin wanda suke yi daga ita sai mijinta ne a wannan ba musulunci a yi ya zama ba a cin amana da ya wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya yi suna da mata aure taba jikinta kawai ya yi ya ce daidai yake da a baka jihar na ka damke a hannunka ku duba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan kunnan qa'idin akan matan mujahidin mata na mujahidin da aka zaba suka fitiyar mai ce ma min rajulin min babu wani mutum daga cikin waɗanda suke zaune aka bar su a gari ya kulufu rajulan min almujahidin yana wakiltar wani daga cikin wanda ya tafi yaƙi ya wakilce shi a lura da gari da gidansa fi ahlihi fa hu wa ya haince shi ya tuci gidan ya yi barna da su Allah ya sauka wa yakunuhu fihim illa waqafa lahu yawm al-qiyamah fa ce sai an tsaye da su yawm al-qiyamah ga mujahid ga ƙa'id wanda ya haɗu, sai ɗebo ladan mujahid a baza su a gaban alƙa'id a ɗebo ladan jirgin da alƙa'id ya yi na rayuwarsa a duniya sai a kawo mujahid ga ladan jihadi ga kuma ladan wanda ya yi zauna a gari yana sallah yana azumi da sauransu ya ce kai ta ɗiba ba ya akuzu min hasanatihi ma ja'a yi kaɗi ba hatta yabba hatta ya ce ya isa ya ce Allah wannan ya ishe ni a lahira kuwa zai ga lada har ya ya ishe ranar da lada zai amfani ثم sallallahu alaihi wa sallama. صلى الله عليه وسلم كان يويب وجم في صحاب ده يكي بعد الأبان بريدة يكي ما ظنكم me kuke zato mana me kuke tsammani Allah zai yi wa wanda aka ha'ince shi a kan matar fiye da wannan kamar amma kamar ba ka labari ne ce ko kana kana shakku ne ko kana ga hakan ba zai yi ba bane sabai suka gaya wa mutane a wani lokaci kamar yadda abu huraira wata rana yake ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya hana makwabcinsa amfani da katangarsa makwabcinka kun bar angola yana so ya amfani da shi sai ka hana annabi ya ce annabi ya hane ka da kai wannan ya yi mummunan magana a kan mai yin wannan abu hurera ya ga sabai kamar ba sa so ya ce mali a rakun an hamu aibi ya na ga kamar ba kwasa wannan ajiyar wallahi da armiyannahu bai na ce wallahi zan gaya muku ko ba ba wani lokaci in karatu ya biyo ta kanka allah allah kake a gama hadisin ya ishe ka ki san kenan me ko ya sa maka dama ka gama jin abin cikin nishadi ka ji cewa lalle kana laifi ya kamata ka gyara a sai ka ga kai abin ya ishe ka so ka ji ai a gama a shiga wani abin daban inda na wani ne kuma sai kai ta ne kowa kana gani ba da ido ka yi dariya irin yau an taba babu zuwa ne wanda ya gaskiya ke yi kowa sai ka ga an taba shi da mai yin karatu da wanda suke ji da wanda yake zuwa kullum da wanda baya zuwa kullum wata nan sai ka gama giyamin ka ran da za ka zo sai ga babin da aka tafi kamar jiran ka ake yi amfanin karatu ke yi kokari ka kana zuwa kuma da niyyar in an faɗi laifi na zan gyara sai ko ba a faɗa ba ko na wani aka faɗa ka kokari da ga cewa to ka mai fatan alheri ne na kai kuma ka roƙi Allah kare jarrabe ka da shi Allah ya sa mu dace wannan babin shi ma ya kare sai babi na gaba ce babu ta harimi ta shabbu rijal bin nisa wa ta shabbu bin rijal في لباس وحركة وغير ذلك باب da ke kwaba wajen kamanceceniya da maza yi kama da mata ko mata yi kama da maza ta wajen magana ta wajen sa tufafi ta wajen motsa jiki duka allah an ci masu wani kamanceceniya da mace sa kaya irin nata ko a garka da zani a garka da ɗan ka sa gani ka sa gazar ka sa jambaki ka sa jagira ka zo kana tafiya wani iri yan dauku da makamantan wani ko a gaba da ta sa wando ta sa dogon riga ko ta sa ke da yin zanzaro tana tafiya gam gam gam kamar namiji kowanne an hana ko a ga kana kare magana kamar mace ko ita a ga tana magana kaushi kaushi kamar namiji shi wannan shari'a ta la'anci masu yawa don me domin kowa da yadda Allah yi wa ma khalaqa zakara wal unsa rantsuwan da Allah ya yi har ya kai ga wannan gaba kuma ya ce inna sa'yakum shatta kowa da irin aikin aikinsa mata da irin nasu maza da irin nasu kuma bayan da za a yi abin da yake bance su ka yi ko abin da yake tsanke ka su yi face sai an samu damuwa amma in general wajen umarni da hari game da shari'a za ka samu abin da aka umarci maza an umarci mata abin da aka umarci mata an umarci maza ita galibi shi tsabatin ƙoraniya za ka ga suna magana ne kamar da jinsi ɗaya na maza don me don matan masu shiga ciki annabi yake an nisa'u shafa'i riga mata wato manne suke da maza tare suke wajen dukkan awami wannan wani da abin da aka keɓe wani da shi aka keɓe wani da shi za a keɓe mata da wasu abubuwan da ya kusu nisa ya keɓanci matan harkar al'ada harkar zaman gida harkar girki harkar ne irin abubuwan da ya shafe su kai kuma karka cusa kanka harkar da ya shafi maza zuwa gona yin noma yin kaza yin kaza ke ma kan ki kan kanka kowa da yadda Allah ya tsara shi zaran mace ta ce za ta yi kamar namiji ko namiji zai yi kamar mace to rayuwar sai ta lalace a kasa daidaituwa da ita yau ka dubi matan da suke wrestling matsalar a ce za ka auri mace irin wannan jikin da ya mummurta ya zama kamar namiji إلى إلى إلى إلى النساء خير من خير الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة النبي إذا نظرت إليها سرتك وإلى ذاك أرسل تسلك يا نبت أرجع أرجع يا ممر يا زبون إيدي وإربول kaga duk irin wannan harakat ne wanda ba ma أما a cikin amma a tuka su cikin wani abu da ba nasu ba kuma suka yadda sai zama duniyar ta rikice musu su ba sa maza su ba sa mata sun zama wani iri daban Allah ya kiyaye wannan duk a duniya fa malam ya kawo mana a shi wannan babu kuma suna nan kamar guda uku da lokaci ya yi za mu iya yin su shi bai ba mu dama ba za mu yi abin da ya samu wani lokaci ya yi ne ya yi salafar zulamati wani ya ce ya wuce wani ya ce da ɗan saura wani ya ce ya yi bari mu daura sai kyau ya yi kyau Allah ya samu dashi za mu tsaya a nan saboda ko mun yi juma da taurari littafin ba zai kare mu ba abinda muke yi mai kyau Allah ka sa shi zan yi hasanati wanda muke yi kusu ya Allah ka yafi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك cewa shugaban wani da muka ji mutum kai sallama idan aka ma izini a kan shigo za su iya shigowa falo same shi tare da iyalin shi kuma ba za ta tashi a gurin ba tana da ne to shi kuma mai hukuncin Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa wannan laifin mafi girma yana wajensa domin kamata yayin da ya fahimci wani zai shigo wajen kishin iyalinta ya kamata ya ce ta tashi ta shiga da ciki mai yana da kyau a ce ya ma ba ta wannan tarbiyyar da ya daji cewa zai yi baki idan ya kamata ta tashi ta shiga don haka ke cewa an ka tashi aure fasfar bizar bizantini ka nemi mai addini wadan ka nemi ka zauna ko ka ma gaya mata ba za ta tashi in ka ce ta zauna za ta ce addini bai da wannan kaga sai ta gyara ka da dawo da kai kan hanya mata nawa ne suka gyara mazajen su da haka ake so ka nemi mai addini ka nemi mai addini kai ma za ka gyaru da ikon Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kamar da na gaya mana larabawa yanzu kai sallama da mutum ya zama sai ka shiga gidansa bayan da za a yi ko da wasa Ka ga gilmawa matarsa ko abu za a kawo duk suna da irin alam da zai nuna cewa an abu ne ba aka shirya za a kawo bako za ta yi alam din cewa abun ba ya zama ready sai za ka shiga ka ɗauko shi ka kawo in kuma dama an san da zuwan ka tun kan ka zo an gama shirya shi kana yin sallama ga gefen shiga gida ga gefen shiga falo ba ka da alaƙa da can shi sa yana da kyau ki zama muna da security game da iyalanmu illa na gida da muke rayuwa irin gidajen haya na da wanda za ka samu gida ne da mutane barkatai wasu matan za a yi bakon baruwansu su ka kayi iya ka da yin ka kare iyalin kuma da hali ka nemi gidan da zai zama gefen ka daban ne su ka tashi in bakin ka ba sai ka ga matan wasu ba ba sai ka ga iyalan wasu ba da sauransu almuhim da yana da kyau mu gane cewa ba wayewa bane ta addini mutum ya yi baki ya bar zauna da iyalansa in ma wancan ya zo da iyalansa to harkar mata da mata su yi su harkar ku na maza kuma ku yi anan in gama shi kenan ku gaske. Allah ya samu dace da da muke ma da aka kaji wani ba gaskiya bai dace a matsayin garin musulmi a najeriyance cewa akwai lamuran da sai ka sa matar ka ta ji soja in ba ga wannan lamuran Allah ya kiyar ko matan tafai da suke zuwa filin yaki wanda aka samu sun ce galibin su ne suke yi yujawun marfa, na ba wa marasa lafiya da aka tsara da sauransu yi musu magani treatment da ƙirƙi yanzu a zamanance a yanzu yi ni ba na zama wata ruwan da ta zafi a yi amma wa ala da ƙarshen ba mu ina ne su addinin ba na shi addu'a ko na Allah ya mamaye da shi da shi shi za a wa kuma yiyar kuma dangan iyali ya ce mu sa cikin addu'a to da shi din da idan da mu da sauran wanda ba mu sani ba duka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya lubuge mu da rahmatsa wanda suka riga suka koma ga Allah Allah ta sa haske cikin kaburin wanda ba su da lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya wanda suke da damuwoyin rayuwa Allah ka kawo musu sauki ka yaye musu Allah muna roƙon ka damuwar da malamin mu ke ciki Allah ka yaye masa Allah ka farraje masa cikin sauri Allah ta fi mu da mu Allah ka taimake cikin abubuwan da ke Allah muna roƙonsa muna roƙonka ya Allah ka kawo masa ɗauki iyalansa ka ƙara musu hakurin rashinsa Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ka ƙara zaune mana da ita lafiya nisan wannan ƙasa da ci baya da wulaƙanta Allah kai mana magani wannan shugabanni namu Allah ka kara ɗora su a kan jini abinda suka hango na ci gaban al'umma Allah kai musu jagora abinda suka hango in ne cutarwa ne Allah ka nuna musu daidai su dawo kan daidai wanda ba sa son wannan ci gaba in a kusa suke Allah ka kara nesan ta su da in a nesa suke Allah kar ka kara matsori Allah muna roƙon ka taimake mu da taimakon ka abin da yake daidai Allah ka sa mu taimake shi Allah ka sa mu danna zukatan mu ko da suna so sun sako ne mu yi kokarin denawa in kuma lada ne mu yi kokarin hobbasa wajen kara yin sa Allah muna roƙon ka ka taimake mu da taimakon ka ɗan kasuwar mu Allah ka kara musu haƙurin rashin ciniki a wannan zamani da muke fama Allah ka kawo musu yalwa Allah ka yi wace mana rayuwa Allah muna roƙon ka ɗaliban mu ka kara buɗa musu basira ka kara za su gane karatu da suke yi ka sa na taimakon addinin ka ne ya Allah Allah muna roƙon ka ƴaƴanmu marasa aure mazan cikinsu da mata duk mai bukatar aure Allah ka yi yalwata masa Allah ka yi yassare masa hanyar yinsa Allah ka sa ya zama jin sanadi ne na karuwar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimake mu da taimakonka wannan wuri da muke karatu Allah ka bai ma wanda ya yi ladan da kake ba mu wanda suka kira maka dai Allah muna roƙonka masu gudunmawar cikinsa da kuɗinsu da tunaninsu da shawarwari Allah ka ba su lada Allah ka sa aikin su tafi a banza Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka manyan cikin Allah ka ƙara musu hakurin zama da mu ka ƙara mana girmama su ka ƙara mana darajar darajanta su yaran cikin mu Allah ka ba mu ikon tawali'u da biyayya اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين